wannan zai zama shine karo na hudu kenan da za ka tsaya takara don kai daɗe ko kana ganin kana da ƙarfin gwiwa cewa za ka ci zaɓen a wannan karin. eh akwai ƙarfin gwiwa haka saboda kamar da kika ce wannan ne na hudu na uku dinnan da muka yi kowanne mun yi shari'a a kan shi kuma muka har ga kotun koli wadda da na gama daga bani ce to daga wannan kotun a tsarin mulkin najeriya sai dai kai allah isa Um, duk zaben da aka yi da 2003 da 2007 da 2011 mun shiga cikin fili mun tara hujjoji waɗanda a kan doka ya kamata a ce mun ci zaben nan saboda shi sha'anin zaɓe a kan kundin mulki na 1999 shi ya kafa hukumar zaɓe ɗaya daga cikin ayyukan hukumar zaɓe ne ta ba da wato ta kafa jam'iyyu daga uh, masu son su yi siyasa kuma matakin zaɓe duk wanda yake so a zaɓe shi wato a siyasance tun daga kawunsila har zuwa shugaban ƙasa dole bi ta jam'iyya kuma kafin kowane zaɓe sai an yi dokar zaɓen wannan a biyu a kan zaɓen 2003 shida a kan zaɓen 2007 2010 a kan zaɓen 2011 yanzu muna jiran na 2014 a kan zaɓen baɗi na 2015 saboda haka a rubuce a takarda ba ka iya kama najeriya sai dai kurin a sa a kwandon mantuwa a ke amfani da shi to tunda abin da kundin mulki ya ce ba wanda zai sa ƙura sai wanda ya shekara goma sha takwas abin da ya gaba ba a ce ba ko ka shekara ɗari da ashirin ba za ka iya sa ƙura ba saboda haka dan na yi sau ɗaya biyu uku zan yi na hudu wannan yana cikin galari na wato ganin dama ta in yi kuma ina da niyyari shi ya sa zan je in nemi in ce eh, al'umma zan yi kuma in nemi jam'iyyata ta sake ta da ni janar a baya ka yi jawabi mai sosa rai bayan wancan zaɓe har ana ganin kaman yi murabus a siyasa me yasa ka sake dawowa ne ban yi murabus ba na dai ce ba zan sake ba da sunana ba don in nemi takara to wannan da na yi ina so na rubuta takarda wadda hannu buga a jarida mutane sun zo daga kano daga naja da sauran jihohi da kuma waɗanda ba masu a faɗi sunansu don ko ma'aikata ne cewa tun da ban ce zan bar siyasar ba kwata-kwata wato gaba ɗaya ya kamata tsaya saboda ko na fita na wata jam'iyya kamar yadda na fita daga anpp muka kafa cpc idan ba al'umma sun saba da wannan jam'iyyar ba ko an ɗaga hannunsu ba za su zaɓe su ba